bisa ga canjin shirye-shirye da aka samu a dandalin biyu zai rika kawo muku labaran nishadi daga rana irin ta yau za mu rika leka kaniwood mawaka tsegumi da dai sauransu da yake yau ne rana ta farko za mu fara ne da tijjani abdullahi wanda aka fi sani da assassin eh, irin fina-finanmu ne na baya lokacin tun sai rikicin duniya kamar kimanin shekaru nawa kana harkar rufe shekarun baya ba su fi shekara 21 ba 21 eh. kana nufin ka ce maka tsoho ne <laughs> ya cika gani gaskiya to me ta hankalin ka harkar fara harkar rufe to rashin aiki ne rashin aiki ne eh inda lokacin da can kundasta ne hmm. ina kuro da ba ta kwari plaza asibiti kofar mata hmm. sai Allah ya kawo harkar fim tun ina kallon masu yin kamar yan iska irin kawai banzaye ba dai irin ba sa burgewa ba sa burge ni kamar suna wani nanaye nanaye haka nan da ake cewa mm. to da ka da idan ka ji ba ka son abu sai Allah iya juya maka abu da ka rakiya abinci ma muka je kaiwa daga kai abincin kawai sai abin ya burge ni sai naga ashe kallon da nake yi musu a baya ka gane bayan fage to ashe ba haka suke ba ka ce a wannan harka dai akwai samuwa kenan a a a a hajjiya ke ma cika shigo ba ke fita ba da tawa sana'ar <laughs> to ya kike tsantan kan sai misali idan kuna shooting film koda da wahala idan ka bar gurin zaka je kamar an dauke maka wani farin ciki ko wani abu mafi yawa na ganin ka a yau daɗin ita jihar kano kowa ma ɗan daba ne sai wanda ya so a wata hira ce da na ji kunyi da adam zango cikin yana makaranta sai yake cewa dream ɗin shi shi wannan kaɗe-kaɗe da waye da waye kin ga da ya shigo cikin masana'antar sai ya fikin ɗin wannan ni ma akwai wani ma'azan bos cara giba ballan ma ka gane to su wani soja idan ina kallon su su suke burge ni dan har zan iya biyan kuɗi na in shiga sinima in kalle su to kaga idan aka ce kana sha'awan abu to kai ma zaka so a fara saka ka ta wannan bangaren sai role din ya maka kyau sai mutane su mai da kai wannan bangaren su ta saka ka su ta saka ka sai ka duniya tana kallon ka ta ce anya wannan ba halinsa ba ne haka amma ko ke da ta fara wani gyara hannu hannu ta fara ja da baya na ceto <laughs> amma su ko ke da jiga kalle na kin san kina gani na kin san ba hali na bane wannan sasin dai ba kaura ba ne a fannin tsegumi kuwa filin dandali na taya afakan lahu da daukacin masana'antar shirya fina-finai ta kaniwood murnar nada afakan lahu da gwamnan kano yayi a matsayin sabon babban sakataren hukumar tace fina-finai ta Kano. A yanzu haka dai Ali Nuhu na can garin Accra na kasar Ghana aikin ɗaukar wani shiri na turanci da ya hada da manyan jarumai na ƙasashe daban-daban na sassan Afirka ta yamma. Daga Najeriya dai baya Ali Nuhu akwai fitaccen jarumin Nollywood wato Zack Orji. Allah ya bada sa'a. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.